lafiya uwar jiki. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. idan ana biye da mu cikin shirin lafiya uwar jiki da ya gabata, mun kawo muku Dr. Aisha Sani Faruk inda ta yi mana bayani akan muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa, yayin da ake bikin yin hakan kamar yadda hukumar lafiya ta duniya ta ware ɗaya zuwa bakwai ga watan Agusta kowace shekara don faɗakar da iyaye muhimmancin ba da nonon uwa ga jarirai, saɓanin wasu nau'ikan abinci daga haihuwa zuwa wata shida. To a wannan makon kuma, insha Allahu za mu dubi matsalar cututtuka da suka shafi kwakwalwa. Sanadiyar ɓillar cutar coronavirus masana sun yi hasashen cewa an sami ƙaruwar wannan cuta a tsakanin maza. Wannan shi ya sa muka samo muku bayanai akan matsalar lafiyar kwakwalwa a cikin maza. Wakiliyarmu Baraka Bashir ta zanta da Dr. Asma'u Abba Garko likitar kwakwalwa a asibitin koyarwa ta Malam Aminu Kano. Kai tsaye za mu iya cewa akwai rashin lafiyar da a wani jinsin ta fi yawa fiye da wani jinsin. A misali su rashin lafiyar maza um, sai ya zama ba a gane ta da wuri saboda ko sun je asibiti yawanci su ba kasafai aka fiye gano cewa suna da matsalar rashin lafiyar kwakwalwa ba sannan suna da dan abin hannunsu wanda yana dan ba su kariya ga rashe-rashen lafiya sannan aure aure ma yana sa namiji ya samu kariya daga abubuwan da za su iya samun shi na rashin lafiyar kwakwalwa to amma dai mafi yawan abin da ya ke kan gaba na rashin lafiyar kwakwalwa maza yawanci shine shaye-shaye shaye-shaye shine kan gaba a abubuwa saboda yawanci zaki ga kamar a misali hasashe ya nuna cewa namiji daya shine zaki hada da mata goma sha biyu masu shaye-shaye shaye-shaye da kinga tunda maganar duniya muke yi ya hada da barasa da kuma sauran kwayoyi da ake amfani da suna yau da kullum. abu na biyu wanda ya biyo bayan wannan shine kamar ɗabi'a a ɗabi'arsa akwai abin da muke cewa antisocial personality disorder sai kuma depression ciwon damuwa shi ma yawanci yana faruwa a maza amma yawanci ba a cika gane na maza kamar na mata ba saboda shi namiji idan yana da damuwa yawanci abubuwan da ya fiye yi shine sai ya zama baya tare da mutane sai ya rinka kadaice kan shi wasu kuma sai su koma shaye-shaye da yawa mazan da suke shaye-shaye daga ciwon damuwa ne suka fara wannan shaye-shayen sannan wasu mazan kuma sai su zama mafaɗata wannan depression ɗin ciwon damuwa da yake tattare da su sai sa su rinka zama su ta faɗa sosai har wani lokaci ya kai ga yadda maza ban ciwo idan namijin da yake dukan matar shi yana da depression ba amma yawanci maza aggression wannan faɗan da wannan wucin da za su rinka yi wani lokacin maza masu depression ne suke yi shi ma depression yana da yana sosai eh depression ai ciwon kwakwalwa ne sannan su ma kuma suna samun abin da ke cewa anxiety disorders kamar ciwo na fargaba hmm. shi ma ka rinka yawan samun damuwa da rashin da gaban kai ta yawan faduwa kana fargabar abubuwan da za su iya faruwa su ma maza suna yi to kuma still idan maza namiji yana da wannan fargabar yawanci sai kuma shi ma ya sake komawa shaye-shaye saboda in suka sha abin sai su samu wannan confidence din da za su fargabar za ta rinka raguwa da su sannan a yanzu a zamanance kuma abubuwan da suka kara zuwa a wannan abin din sun hada da internet addiction um, ya zan ce kafafen sadarwa kallon nashi misali kallon ko kallo ko amfani da gadget na social media instagram facebook ko game yanzu an zo duniya ta game yawanci zaki ga za su iya zama su kashe lokuta da yawa suna wannan game din ka bar aikin ka ka bar iyalin ka ka tafi wannan game din shine abin da yake kan gaba a rayuwarka shi ma eh, internet addiction shi ma duk abubuwa ne na ciwon lafiya kwakwalwa sannan waɗannan sexual disease in aka ce da yake kawo ciwo a likitance abubuwa ne da suke haɗuwa da yawa na farko dai kin ga ne gado gado yana tasiri sosai a abin da yake samun zuriya abin da zai faru da su sannan kuma da abubuwa sinadarai na jiki da su ma za su iya caccanzawa da za su kawo irin waɗannan matsalolin sannan kuma akwai um, environment kamar mahalli yauwa inda mutum yake rayuwa ta yi wahala ko kuma akwai access zai samun abin da kayan maye din nan a kusa da ni ko kuma akwai masu yi a kusa da ni shi ma zai zama da wuri za a iya um, janyowa nema na shiga wannan harkar eh, sannan kuma a lot of times wani lokacin stress ne kamar wahalhalin rayuwa sun yi wa mutane yawa makaranta ko halin da rayuwa take ciki musamman yanzu da ake cikin rayuwa ta tsanani na kunci da talauci da fargaba da su ma za su iya kawo Um, rashe-rashen lafiyar kwakwalwa haka to idan haka ta faru uh, menene uh, mafi munin tasirin tabin kwakwalwan maza musamman a ga iyalin su ko ga mutanen da suke tare da su yawanci zaki ga in wannan matsalar ta faru to zaki ga an samu tawaya a rayuwa tawaya a rayuwa ya hada da mu'amalaka da mutane mu'amalaka da dangi da iyali da gurin aikinka da gurin sana'arka da karatu ko neman ilimi da kake yi da haka a hankali tasirin wannan ciwon sai ta tattaɓo rayuwarka sai ta tattaɓo waɗannan wurare na rayuwarka da yawa um, ultimately kuma sai ki ga gaba ɗaya kullum um, ingancin rayuwar mutum sai ki ga yana ta raguwa yana ta raguwa saboda abin da ake sa ran mutum zai iya yi bai kai ya yi ba ko kuma bai yi wanda mutane suke yi ba shi nashi daban wanda mutane suke sa ran zai yi daban so to kin gadi ultimately abin da yake faruwa shine ingancin rayuwar mutum ne yake raguwa idan matsala ta tabin hankali shi haka ko rigingimu violence eh, rikici ko rigingimu da yawanci maza ne rikici ko rigingimu yawanci su ma maza ne suka fi shiga irin waɗannan abubuwan shi yasa yawanci idan kika je gidan birsin za ki ga yawa-yawan su su maza ne maza sun fi mata yawa sannan kuma hasashe ba zan iya tuna kididdiga ba amma dai ya nuna cewa waɗannan mazan da yawa da suka samu wannan matsalar suka samu matsaloli har suka je suke suka je gidan maza yawanci su ma suna da matsalar lafiyar kwakwalwa abu na ƙarshe kuma da nake so na ƙara tunasar da mu shine um, kamar akwai na yi magana firgici ɗazu to firgici na maza yawanci wannan ciwon na firgita da ake samu shine a turanci ake ce mishi post traumatic stress disorder yawanci maza su su suke fita saboda haka idan wani rigima ta tashi na wani yanke-yanke da wani kashe-kashe su ne idan wani hatsari ne ya faru su za su gani su wannan ptsd din da na faɗa post traumatic stress disorder yawanci abubuwan da ka gani ne na zahiri abu na tashin hankali to su maza kin ga su ne za su je yaƙi su suke zuwa yaƙi su ne sojoji a misali ko ba sojoji ba dai su suke zuwa yaƙi su suke zuwa gaba da gaba da su ake gaba da gaba saboda haka wannan abubuwan bayan an riga an yi su sun riga sun faru sun ma wuce amma kuma za su yi ta dawowa za su yi ta dawowa mutum shi ma sai zama kamar wani abu da zai rinka sa shi wannan firgitar tashi shi ma wannan yana da nasaba sosai yana da cikin cututtukan maza na lafiyar kwakwalwa da ake samu yanzu. To, Dokta Asama'u Abba Garko kenan na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, a nan za mu tsaya. idan Allah ya yarda mako na gaba za mu kawo muku bayanai daga wajen masu irin waɗannan matsalolin domin mu ji yadda abubuwan suke. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Julie Lathers Gresham da ta haɗa mana shirin akan faifai ni ce a Aisha Tusule. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya.